groupe atauba jama afoyo henno matano mani bamani kammeno kuna bay fadi ko kogunun na ba hali fo bongo iri kwema iri kosu iri tari yo, tari yo, tukunte batume kware yo ka iri ben na tuba iri bukoyo bina kwe tere kwema kaniyo ci nkurpeyo sen hunan zebu ka aljanna ci insefu iri yo kari cinni banna kwe tere kwe ama iri ben na kokoro henno kaga mukatarte iri kuna bai fadi senna kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bai fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna atauba jama ho talata hadithi ka barari goronna ngagu hadithi dudu ka barano al-imam al-bukhari na al-imam muslim nguyana hadithi di tarse abu hurairata radiyallahu anhu hadithi يكون manafo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه أبو هريرة كا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان سنهن كفقو خفيفتان كمبر فكفك على اللسان دل بونغو senni hinkafoyoggo kam bara pekepekeɗen leɓongo thaqilatani gandu ko timyuno ntin timyuno fil misan boron gbey shaniya bongo thaqilatani fil misan ndu tin timyuno boron gbey shaniya bongo habibatani gandu kabara banteyo ila rrahman pey ka azin kai gar silaman na ce fil kurfa an duniya kunane ado habibatani ila rahman ngandu kabara cine fuyo no kam bara banteyo il nor pey pey beri ka bara zin kai tutuma pedo cine hinka dingoyogo rasulullahi ci sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi subhanallah ilnor ɓeekpey ɓeeri a gay me kamorun nasibi a gay kamorun na boto a gay kamorun na woce a gay kamorun na ko a gay gayyo kurpey tiki a se agono koga kpey tere geyani koga morani na hay fo kurka a sun himayo nara nga kpey tere boŋo boŋodi gay ko gayyono haydu kagono koga geyani wa bihamdihi nga du ko gayani di teno koga margayo na ko itere sabuyo agono koga gayani no koga margan na sabuyo nga no ka agono koga a maadi sharka kewano agono koga ma gayani no nga tafe ka danyo maadi gayani kuna kwe bara sabuyo mene subhanallahi alazim pei ka jirma te ke haifa kurpei bongo pei jirma beri pe a gaygayo kurfaytiki muttafaqun alai hadithi o alimamu bukhari na muslim na tarse hadithi wa irin wanne kadiya ka a na ku amma senni beeri beeriyo yagona kuna beri amal barka da guri guriyo kuna hadirin duka bara haika iri huro hadisi di hahayo se irin ki haikal na hanfani foyo ka hadisi wa gun ko ci bar se ka ka ci ce se hanfani te hadithi wa kuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gun ko ga manal umma kodentawa ko gun ncenni ko yeti dawama zikiri wa bango cine hinkawa annabi annabigoru ko kodentawa ko bari mo mayo mbongo hanfani hamfani hin kante hadithi o kuna annabi bar sai ka lalle lalle il norkwe kwe beri asufe kuna no ka ngabo ngogo na haikayo ba to ya. de tare kwa kpe kako ba haifo a haifoyo kabiya noya to da ya haika yol nor ya kpe bai ba kuna kalima kawo kan nabi nari ci ba ngono to de ariti o kuna nabi ce bari se ka ya gono kal nor kpe kpe iberi ba irkpe bongo kpe ko bara na ba kwe amfani zante hadithi wa kuna annabi gono ko ba an kakaci bari ka boro in himan mogul norkwaikwai bai rigeni ko ga margayo na sabuyo zanka annabi di bango sallallahu alaihi wa alihi wa sallam il norkwaikwai bai ricase idha jaa nasrullahi wal fath rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de il norkwaikwai bai ritaimako ci haika kanse ngano kammedan yon na gudunmuwa bara haika tonga ngano irpekpey ɓeeri namu ndu do kaka ar silamayo nagaabite ngar silama tere nagaabite nga ceferiyo ciyokorayo nga ceferi tere barahay ka mursi walfath ngano hini ka kpey makka feeri ka ar silama tere hurana kuna basin ka ceferi tere aɗom barba kawoyo makka nya kuna to deya de hay zangaya ka tokute a kpey bara siñino sedano il norkwe kwe be riban ka aka ci ban nabi sai ya a amwanan duniya nan yi mene kasi man naka annabi kere akano mission na dan kuteno bai fo to bai di bina bara haika kube to de de bai di kube a bara yeyyo no to de ka ba bere ka yeyi dingal norkwe cha sai fasabbih mahaniya tamma kugul norkwe kwe be ri ma sharka kewa bihamdi rabbik koga margayo na sabu yo nor pe pe beri no ammo ga ageni koga sabu ngano moci subhanallahi wa bihamdihi nga rasulullahi ga ciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam il nor pe du katon ton kacha se wastaghfirhu mo ko siyo cheji il nor pe pe beri di do mbongo se na npa sijir manteyo se ngoyno arsilamayo hayka rasulullahi binetenoya domin fe gaika furu aya fa kuna ka wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat nta se makosiyo jil nor pe pe beri do kaye ka kosiyo cejar silama henno yo se nor pe pe beri do ar silama din wey boroyo nan har boroyo to de aya o ne kal nor pe chi annabi makosiyo mare a nor pe pe beri ga atari yo se to de anindi do de de a diini ŋene kompene fo ɓoro diya ka awo anca annabi ɓoŋo taari annabi sinna taari fo yaŋŋari bara ama ɓoro ɓorono el nor kpe kpe ɓeeri foronkuya bara parfait eri kpe foronkuya kubeyo da annabi ka bara sinna taari kuru kuru eri kpe do de hennani do hennani cere do annabi sinna taari ɓa cene amal nor kpe dooni ɓoro bara hay ka kpe cere kpe na teno hartoyo ɓoŋŋo deya hartoyo di ŋane lutuji ŋano koosiyo cejiyodi to deya dini o ŋane kompene fo yo coro diyeyo ka koosiyo cejiyo ka abara rasulullahi na te kal nor kweci a tariyo seedi kaci ŋoyo coro tariyo seno domun ŋoyo ya bara ndebi fu ɓoro ŋa ŋoyo ya ba andebi fu ɓoro to deya ŋoyo tariyo ka ŋoyo bate ganna o ɓoŋŋo kuru andebi na a chargi zako a ga kam are ngoyo se ka um sugba taari han tu ngoyo se mogu ngoyo koosuno to de yang ka gaari ka ɓoro ka kogo nabi ne naane fu mooni a ɓongo sen mogu i laarote sen mogu i laarote ko ga a diini yeyo ɓanna gurjeete hay kam batte a diini o ŋene do kaka tokoyo kurum moɓiɓiri ko ga a kortu elnor kpekpey ɓeeri marsilama tere te ke cefel tere ɓongo kato arsilama yo sen mene ibere la ka narsilama tere to ko kan kambongo yo ga allahumma amin de ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama il nor kwe kwe beri barahi ka ana furo na moga a kwe tere ma gayani ko ga marga yo na sabu yo to de ya ganna hadithi o kuna nabi bongo barahi ka ci barse zangaya to sadi morai il nor kwe kwe beri borombo ga gayani no kaye ko ga sabu mare kuna aga nano de ba banu di aka eh, iri mene mare me wiyo tutu makuru iri ka bon wino na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه نور بيك بيبيري جيمي كيف انا رب العزه jirima beeri kpɛɛkpɛi nɔ kaa tɔkamunu amma yasifon ika kamoru na yi ka bara lati akwaitirega za ce yi yo sifo yi ka bara ngoro ko Dumu ko Karo kana na ce firi kware yo ngoyo no sifo yi di yi ka bara ndummu ko lati norpe gadiya a norpe ceregai kamoru nawo wa salamun alal mursalin foyo hen nobine tabbatayo irtengmane annabiyo kurga ngano diyayo kal norpe samma kutal ummayoga diyayo di kurpey irtengmane foyo hen no tabbatayo nga walhamdulillahi rabbil alamin nga yo bongo bongo ya mbefo delle mani mani kurkuna barano il norpe kwe ka agan duniya kusun kurpey mengmene to de ya de abaral baguna marsa hay ka annabi cibar se hadisi o kuna haykal norpe pey ɓeeri boŋo a cibar se noya suratu safati mene kokoro kamme to ɗe ga nono nuro a ɓa sa farugare kokoroyo hay kayo a ɓara ircinkuci noya to ɗeya haykal nabi cibar se hadisi ɗi kunana ba aljanna kuna aljanna nzeyo mene ceejiyo ɗo naceejiyo banna duuri kankaadu duuri ɗi banna hay kanci cina guda fo ka annabi cibar se hadisi o kunano ngano mete ceejiyo kari gono ko nufi anacin hunu kakwe wahara awo dal jannan ze hay fo bukata ade mene na meferi ka kalima guda fo o ci Hai ka gona bine ka abadi ka seno sauci bango ngano ifo a cino subhanaka allahumma subhanaka allahumma Hai ka tikin cino ya kaci subhanak allahumma nil norpen gaigai yo kurtiki ngai kamoru na sifafo yo kansu himayon nan kwaitere ngai yo ko moriyo na boton na zibi cinewoti kina aljanna nzeyote aljanna kuna de a baran hay fa bukata hay digonon bine ko aman zu cinnan delle hay ka ribagu hay ka delle cino subhanaka allahumma ni il nor kwekwey ɓeeri ngeygey yokur paytiki den na ciyaka beni cifo hay kam bukata kan seno den bukata ka beni de ngayono de hanyono de haifono ka de barbaro bukatal jannadi kuna mayo kabenil norpece wa akhiru da'wahum mare yo banna eh mengana mare me wiro mare kokoro kamme ngano kunyo banna de ngaka beni haikan chino anil hamdulillahi rabbil alamin ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin de de ngaka beni chifonchino alhamdu sabuyo kurpeydalle mani mani kuna barano lilla irke bongo fo mene rabbil alamin haletta kuru norpey to ya aljanna kuna cine o ka baran nabi nari mo ga tan duniya o cine guda guda o gonal aljanna kuna ka ri ba hayfo iri cuno subhanaka allahumma de iri kungo kabeni serinci alhamdulillahi rabbil alamin to ma duniya kuna ne de a bara boron ba kama nkino bismillah den kungu kabeni awin ma kabeni do ma en kate boron ma ma kana kungu nyi ko zaka no ma to nindi dembe nin kino alhamdulillah alhamdulillah de alhamdulillah den ba kama bismillah dembe ni alhamdulillah to amal janna kunani subhanaka allahumma marka kana rice din kana kabeni rinci alhamdulillah rabbil alamin to dai hadithi wa mana amfani ta cintano ka annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yara ko kpara na mana al'umma se sabu yo kan nan labar ban hini ka karga kama ni nal norfe kpeberi ka baral ko fa kucere ga ko ciri cer mana albarka ceji mane kaza mana albarka ganna gordo kaza mana albarka ganna nungu ka bara au mace handu kaza mana albarka wakati kaza mana albarka cinoyodi kuru ka barari cicidi irin honne kadiya kan nabi cere cibari se haikayo mbari manani narpe kabisa haikayo irgor ko ciciyo domun haikayo irgor ko ciciyo irgon ko guru bongoyo himani non nabor foyo ka corodi cika mana abuduhum ana cikari gummayo ce za maka ce feriyo kan cinko ce lata na uzza na manata mene peyo ngano ntorio ka baran donge ko gumma cecedi bai fan nabi ci ai kan tutan nabi se barano mana abuduhum ana ciriyo gono ko bota ai kan diri tenseo za sala burburu za kpiri muniyon nse ngano munayo hai kan da deri ten sedi kuru ana cin sai no gono ko tefa an cin sai no gono ko te iriyo gono ko zangaya ten sai no li ila allahi zulfa coroɗi ya ɓara n turkuteyo nan nor pe kpe ɓeri mbarari pe cene ceneno to de a de a ɓaral nayi cene ceneyo jirma ma wani sei cene ceneɗi mal toyani i ɓeri ɗo to de a gano marsa arsilamoyo mabara hay kan nan bogosa ka kpe kanyi gordo foyo ka nde tamasa gan nan bine funoyolutuno ka lasabu suhura kuna gano mete boro mabara hay kan cere ɓota boromo cere ta ko diyo ka dede nde te boro jirimantese kaza na kaza to na cere no mba ton na boro kaza gordo boro kaza di nga man toyani boro kaza do boro kaza man toyani il nor pe gbe beri do zankar pe tamvona ciya kaci jirima to ko ka honga goroyo nao saka nga ba do ara an honne nga se abatu me pare nga bar haika nga na nga sheu bongo bongo nga na honne no nga shehu dina nga zaka kwe kan nga dam shehu fo kambe nga shehu di nga na nga zaka kwe dam shehu wo kambe nga shehu ndena chere za za har ka kwe ton de muhammadu do sallallahu alaihi wasallama nga ne muhammadu be nan nga za ka kwe kan nga dam eh eh metan chan ma chan nabiyullah ibrahim kambe nga de bi ibrahim be nan nga za ka kwe dam iri mai kai kambe ngano iri kai kai kan nga ya bara il nor kai kai kan nga ya nal halita kambe alfayo senior arsilama maciya ka hari ka bo ka ham to de abaram bamma fahimani chino ni kan ba fahimani ma no jirman kai kai ba sinka ana jirman kai tal nor pe kai be riga ka wallahi chine o pe ko bara chine denja ka fe fe fosi ngan na ke feri biyo chine kanta binni to de haifa kurka babaro ma na nal nor pe kai beri ande bi cerana ci barse to de ya kalima hinka o ciyo agono sabu yo kan nan boroma mamani nal norpe pe beri irpe marci bon kanu to de ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi o kuna hanfani gunte ngano ka agono ko kalima yo o ngene feke feke tere pare terse agono ko kalima hinka o ngene feke feke tere pare terse delle bongo ka de gboro mba kari naga dobu dobu mene gbe ichi niyo ngari delle mene ya bara faka faka de ri bari honne kadiya jingari ga dobu dobu non ga tenna atim honguteyo il nor pe mana dini mo jene pe yo kuna ngari ga dobu dobu non ga tenna atim gbe yo ka de baral pe nal dan tutuma bara ga dobu do kamen kuriya gabu to amma delle mene oni chere bara no faka faka ande bigoro ko kpare te seza ngaya ka kalima ko dalle bongo mbara no feke feke deriba kari na gbe ichi niyo ka choro di bara ga bu chi niyo ga nor pe jisim mate dan ka me ho bara de maguna ngari gunde ga nor nor pe na gbe di teke ya no na dia ka me ho chi maboro machi pete pete ba to amma dalle mena oni abara feke feke aga nano rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bi shahawat kaci naljanna kobano naljanna kobirino na haifoyo kansu kaniyo binese sadi more nganna nine nga koba na haikayo yo binese to deya cinoka rasulullahi ci sallallahu alaihi wasallama ne ma'ana kari baka hadithi o kuna ngano ka ka cibari seeka kalima hinko bara feke fekeno delle ɓongo deri basa ka kari na gɓeycin niyo kal nor kwey kwey ɓeerinal dam na feke feke teredi abo gaɓuyo ɓoro seeno ɓoro hin ka goro ko senni ɓo wote aw mar jeje assemblé kana fala to amma cinewotiki ciyo an tim adelle ɓongo to deya haifana ka asuba kani boron se a ciyo amma haifo ka kere sin nan se hanfana ciyo hin ko ni yuse irpe mal nobon bon kani irin berka ye hadisi di amene fasara ga cene kabar haikal na bongowi wi domin hanfani o kal nan dere hadisi yo kuna tiki monto hadisi o mene fasara to amma cene fanori barin senni hadisi diga ngano mani كرسول الله باتشي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن غنو لا ربيو تشاكوشي تقديم الخبر على المبتدا سني ماويو دوزا كو جيناني سني سنتيو دوسي غنو متى labari na nabi bara ajinani ifase senni zayodo se senni do ngano subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kajiba il norpe pe ka ajirma beriyo agaime kamar ganna asabu yo irpedi agaigai yo kurpaitiki to de ya cine na ka bara zayodo senni zayodo na sari moran duka kana labari labari no ifo sandu sari na baci ba هاتان كلمتان خفيفتان على اللسان تنهين كو كان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سني فونو كم برفك فكدل بونو ثقيلتان في الميزان كركو تيو برون بي بونو بونغو حبيبتان إلى الرحمن غندو كبارة تشين فونو كال نوربي جيرما بيري بي كا أزينكي تانيو tanyo fafuyo no nga a jinkai mutuko haikur pei feydi a do cine hinko a mutuka bara a balla to deya ya nabi na labari jinani ifa ganna ana labari jinani no domin ni kan bara makwe sen kwada yi mo gono cine hinkadi ga amada don jinan na cine hinkadi no a hinikate in kwada yi mana mutuka gono cine ga, to ya ngana jina ka cine di za za in sai jina cine foyino kan bara faka faka dalle bongo ngan tin yo boro ngbe shani ya kuna ngari pe mutu ko balla to ba don kai nin dino kana hay foci zaka kana senni de ha hay bi ci se ni magar ha cine foyodi nan debi an cin se cine kaza ngano subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to de ya ngadu ka pe ci mamaji annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba senni ngadu ka je ba khafifatan kacin barano sen ni feke feke yo thaqilatan ngan tiyo mbara feke feke yo dalle bongo ngan tiyo gbeishani yakuna nindan debi banci bari seno ka gbeidi mutu ko ciene yo den ba karin na ba ka jishiyo boronse de ya no ka ce a mutu ko ciene yo amani nga bana kasuyo abana di kase ya na ma tim boron gbe shani ya kuna ya aga no be gbe fo a ci ka gbe hen no allahu akbar ci gbe hen no tim no nga gbe ila ro bara faka faka e ga na gbe hen no tim ifa ga no gbe ila ro nga ci faka faka nga na ci li anna al hasanata حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلذلك ثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركها كتي بيهنو أحرتي جري أشم كانو ديبارن تنو ماتي ديبارن تنو ما بيهنو تبيهنو دي من حرتي كانو ستواني كنا مرسا تيني مورو boron ناني كتنو كوبا ban majingari horte kano bai hen no kan baka katte dingmene ngano ifo ngano ndi mbongo se wahara jingal di kan baka katte to sadi jingal dingmene kane bai hen no di kane mabisa nso di ngadi jina nso di kane di jina to ngana alfa di gono ko chika nun ka dai dai bai hen no timun nana chifa bai hen no di timno a timun seno fala yahmilannaka thiqalaha ala tarkiha suka nama tinye di a ateo suka nam atinye di mumma nan kanate kan de ni katuluci ni kuna hunu horti kan honne wahala kan honne be hen no di te kuna ngano chini na fela di kuna di so aguna mangmanal walate kaka bar haika in kan nor kwe kwe beri mojire ka bai di te cifon gari bai haikan diya timunse za a terori to yano a tim ngbe ihe nnọchani ya kuna والسيئة تحضر أو حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا تحملنك خفتها على ارتكابها كتبا الله أكبر بيلارو ngadu kabarano sa kan baka te a kane turkuten nani no kane di kano a horte ma fefe nani bai laro da boron baka tembo mai bani no a na jika gona kuna mafe nani a gannano a ci faka fakanse bai laro te haika na macin sai faka faka na domin a kane non honna te wakati to amma horte gono mojine suka nam a feke feke tere ka baran sai fangam di suka nama man ka kwe kandam ateo albayari wanda di yarin sa sawani no na zaitere zaitere saka boron di haifo ba kaza Sa sadi daidai haididi mene hamfani ka mbaten na no mbodiya amani tarika bona kunan su dingadi na den nan di kamme donu ka ba manin su dara kamme don di bala hortino horti di kere bisano kane no mbo honne dana no ruoza kazana tenna kaza tenna kakaza tenna to jivon seze itere di machin se feke feke to suka na ma faka faka tere di mana maza lalle lalle ngano mazi itere di te dana chia achi faka faka no mani kuna mbeisha ni ya kuna in kurɓe yeya kanam lahara den bannesi magari n bara fangam domi laro bara hayka ba nga de sey laro di cere man saniyadi ci fangam amay hen no cereni ka sa teroɓo ga timum se ndenamo nanino karka te se cerema bara hayka a yara ka tim n ɓey hen no saniya kuna iri kpekpey ɓeeri amal no yiko irin hini ko kulayo na kalima hinkawo ciyo gano subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاجئ كنا nunka bara iri guri fajo me winna ngano ka ka ci kalima hinke no kan bara fake fake dalle bongo ngantin boro be shani yakuna sadi morai na du kaci habibatani ila rahman ngari pe mutuko balla ka bari pe ma chene anaci habibatani ila allah aw nga ce rahman iba ganna an ci bari se ka lalle lalle il nor kwe kwe beri azin kaina a biringe fafu azin kaina a bine lizaya da yari na bine zaka ka go a rahma kantosi bine di kurtusuno yal nor kwe kwe beri ce bara yari wannan kadiya rahma mo mani mani kar pena te ganna o bongo zon fa kuna guda fa pap no ganna o bongo ya we wega chini ganga no zon fa fo si ananga di chere reservation terse lahara ananga di siriya kaji siri se lahara ko ase iri kurpe ma bar haikali ko kari a mene rahma zon fo a fo si ka ji lahara di kunani irin bara hay kari buusam za duniya ne ngano iri ma ceeji derbi na ceejiri to a gano boromma ko kari kambongo hen nani kafeñi kamorun na taariyo kuna godoyo nga dobu dobu yo man geeni ma morani na hay fa kuru kari kwe hongu to saadi morayni kogun delle dawwamani na kalime yo ta keciyo kan nara ngbei saniya bar hay ka bo tim ko tim ko tim mbongo maka tim lahara domin di ka baral norpe be ri ka nan di bai kwe se na sen ni kuna bayo kan kurpe bara dalili hunde ko ni ya gono afoyo chube ka boro mbe yo kan tedinol norpe kwe beri agun kurpe di transforme ngana agun kurpe di bere hay fo ka tem matatabu domi kwe hen no jingar bara ma sa den jingar ka ni jingari te koto ba awo mehow ate koto ma koto mehow goba ke go nayi ko be hen ne di kuru an ka kanci hay voyo ka ate nye me a atu tatabuyo to de yel nor pe ka bor be hen ne kuru ye ti tatabuyo ya ma hon ma a koto to ngano nteke ngbe hen no sen ngbe ya bon ngandu pe awo takalle ka ga nan hen ne di sadi anduka timunna ahinka ahin zante nga kaka mbongo bongo kusumdi ngano ngunza kateke shan yadi bongo mbongo matim yo kurun nan nga ngano a doktor muhammad hassan hafidhahullah amana bayani kuna ngana cika eh, muhammad hassan kaci irin cine hinza kurmariga zaboro na gbei hennoyo katan tonun nata kalle ka bongon na gbe hebe de hantum kurum manza kadam shaniya kuna da tim abisal jannana iri kpe kpe beri markur tingani iri gbe shaniye kuna na gbe henno de ya ho hadisi ka abaral gorod nano ya boro hini kachi cine dumo ya du hayo anyan ze ba haifol na ci domin penal no se cene fo de ya cene di bai choro ka coro gai kan da bi mai ciro fahima ngani ha hayo kuna no irka ka toya ninga irsin na haifa mani ngene di ciyo ban na fa sedel mari pe ngare hen nani kurse angam ka taltarse na dawwa mayo il norpe ma sharka kewe ga kan nabi na rice ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim asamble non goro de no faji cene maka nan kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim بيكون نونغرو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كارمي بونغ نونغرو كودرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نغر دون نونغرو كوبونجينيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين كافة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه لغفار رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم